صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Hakanan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe to kamar dai da aka saba kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar biyu ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 152 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatma gandhi shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin kai na mutanen kasar india daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka gandi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar ingila a shekara ta 1891 bayan ya dawo gida ya fara aikin lauya a birnin mumbai na india sai kuma shekara ta 1893 ya je kasar afirka ta kudu wanda a nan ne ya gayi da turawa suke nuna wariya ga sauran kabilu waɗanda suka hada da indiyawa da kuma bukakin fata 'yan asalin kasar ya dawo india a shekara ta 1917 inda tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar inda ya mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agusan shekara ta 1947 ƙasar inda ta samu 'yancin kanta daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka sai kuma a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun 'yancin kai wani mai kishin addinin hindu ya bindige shi har lahira yana ɗan shekaru 79 a duniya mahatima gandhi ya rubuta littattafai masu tarin yawa daga cikin littafansa akwai littafin nan mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta kuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu saurari ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 kasar gini conakry da ke macin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara zuwa kasar guinea conakry a ƙarshen karni na 15 miladiya sai kuma a ƙarshen karni na 19 turawan faransa suka fara kutsawa a cikin kasar guinea a shekara ta 1849 su mai da kasar ƙarƙashin mulkin mallakarsu wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 inda aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda sakamakon ya nuna cewa mutanen kasar suna son 'yancin kai daga nan ne kuma ahmad sai ture ya zama shugaban yantacciyar kasar gini a shekara ta 1958 da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin ta haramta wa margayi imam kumaini gudanar da harkokin siyasa da kuma jawabe dangane da abubuwa da suke faruwa a ƙasar iran margayi imam kumaini ya kama hanyar ficewa da ƙasar zuwa ƙasar kuwait amma da ya isa akan iyakar kasashen iraki da kuwait mahukuntan kasar kuwait sun hana shi shiga cikin kasar bayan da suka sanar da amincewarsu da hakan tun kafin ya kama hanya bayan da ya rasa kasar da za ta karbe shi da karshe dai kasar faransa ta ba shi mafakar siyasa inda daga baya ya nufi kasar faransa kuma bayan wani ɗan lokaci ya koma a kasar iran inda ya jagoranci juyin juhali wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin kama karya ta sarki sha Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu a ƙasar qatar an gudanar da zaben 'yan majalisa karan farko a tarihin ƙasar. rundunar sojin sama ta ƙasar iran ta ƙaddamar da sabbin na'urorin rada na kariya samfurin hormuz a najeriya kuwa 'yan bindiga sun sace babban sakataren ma'aikatar sufuri a jihar neja yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke a yau ne aka gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki karan farko a tarihi a ƙasar qatar tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa kwamitocin zaben sun buɗe kofofinsu ne a yau da karfe 8 na safe domin masu kada kuri'a su kada ƙuri'un nasu ta hanyar tsarin kada ƙuri'a na kato bayan ƙato domin zaben mambobin majalisar shura a matsayin zababbiyar majalisar dokoki ta farko a ƙasar 'yan kasar ta katar da sun fara tururuwa ne zuwa rumfanan zaɓe tun da safiyar yau a cikin tsauraran matakai na kiwon lafiya domin kaucewa yaduwar cutar corona inda 'yan takara 234 ne ke fafutukan lashe kujeru 30 daga cikin kujeru 45 na majalisar jimillar 'yan takarar da suka janye daga tsayawa takara a zaben da sun kai 50 a cikin kwanakin baya-bayan nan kamar dai da ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar katar ɗin ta sanar inda jimillar adadin masu fafatawa domin neman kujeru 30 na majalisar dokokin ya koma 'yan takara 234 bayan da aka yi rijistar 'yan takara 284 a farko an da rufe rumfunan zaɓe da karfe 6 na yammacin yau kuma ana sa ran za a sanar da sakamakon zaben a daren na yau rundunar sojin sama ta kasar iran ta kaddamar da sabbin na'urorin rada masu tantance abubuwa da suke motsi a cikin sararin samaniya bikin kaddamar da rada samfurin hormuz ya gudana a yau asabar a karkashin jagorancin kwamandar rundunar sojin sama ta kasar iran brigadier janar alirza sabahi fard da wasu mataimakansa manufar aiwatar da aikin da ne ƙara karfafa ayyukan kere-kere a bangaren makamai na kariya waɗanda iran ɗin take samarwa wanda wannan na'ura tana daga cikin sabbin ayyuka na samar da makamai da na'urori na zamani da bangaren kera makamai na ma'aikatar tsaro na kasar iran din ke gudanarwa baya ga haka kuma an fitar da wasu sabbin na'urori da kuma makamai masu linzami karan farko daga cikin makaman da kasar take kerawa domin kare kai kwamandar rundunar sojan sama na kasar iran birgidiyar janar alirza sabahi fard ya ce gudanar da wannan gwaji yana daga cikin abubuwa da iran din take a halin yanzu domin kara zama cikin shirin ko ta kwana domin fuskantar kowace irin barazana daga wajen ƙasar To jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran fiye da malaman addini a kasar bahrain arba'in ne dai suka yi tar da kakkausan murya a kan ziyarar farko da ministan harkokin wajen isra'ila ya kai a kasar wadda take yankin tekun fasha tun bayan da gwamnatocin guda biyu suka kulla alaka a tsakaninsu a shekarar ta gabata tashar press tv ta bayar da rahoton cewa bayanin malaman na bahrain na haɗin gwiwa ya ce muna yin allah wadai da kasancewar minista harkokin waje na yahudawan sahiyuniya a bahrain kuma muna sabunta kin amincewa da duk wani tsari na daidaitawa tare da gwamnatin yahudawa ta mamaya gami da buɗe ofishin jikadanci da kuma ofishin kasuwanci a birnin manama bayanin ya kara da cewa muna kuma jaddada goyon bayan mu ga al'ummar falastinu waɗanda suka yi sadaukarwa wajen kare ƙasarsu da al'ummarsu da kuma wurare masu tsarki waɗanda suke falastinu da suka hada da masallacin kudus mai alfarma wanda wasu daga cikinsu suka yi shahada akan wannan tafarki minista harkokin wajen isra'ila yair lapid ya isa filin sabka da tashin jiragen sama na birnin manama ne tun a ranar alhamis ta gabata wanda shine babban jami'in isra'ila wanda ya zarce kasar da take yankin tekun fasha ta lokacin da isra'ila da bahrain suka kulla kawance a shekarar ta gabata ya kuma gana da sarki hamad bin isa al khalifa da kuma yarima mai jiran gado kuma firaministan kasar ta bahrain salman bin hamad al khalifa a ranar juma'a gungun matasa sun taru a wajen ofishin diplomasiya tare da tutoci na palestino domin yin allah wadai da matakin da gwamnatin al khalifa ta dauka na daidaita alaka da ke tsakaninta da isra'ila tare da bayyana goyon bayan su ga al'ummar palestino rahotanni daga jihar niger ke tarayyar najeriya sun ce wasu 'yan bindiga sun sace babban sakatare a ma'aikatar sufuri ta jihar sakatariyar watsa labarai ta gwamnatin jihar Nijar din mary noel Berge ta bayyana cewa an sace babban sakataren ma'aikatar sufuri ta jihar dr ibrahim garba musa da asbahin yau asabar tare da ɗansa mary ta ce ana ci gaba da bin kadin lamarin domin tattara bayanai amma dai a cewar ta 'yan bindigar sun kai farmakin ne a gidansa wanda yake cikin karamar hukumar wushishi inda suka yi awon kafa da shi da ɗan nasa wannan yana zuwa ne bayan wasu rahotanni waɗanda aka bayar waɗanda suke tabbatar da cewa ɗaruruwan mutanen ƙauyen da ke kusa da unguwar sarkin fawa a karamar hukumar munya a jihar taneja sun bar gidajensu bayan farmakin da wasu 'yan bindiga su kai wa ƙauyuka uku inda aka kashe akalla mutane talatin tare da yin garkuwa da wasu akalla bakwai wani jami'in karamar hukuma daga yankin ya bayyana cewa bisa ga abin da suka shaida dai maharan sun banka wa ƙauyukan wuta gaba ɗayansu bayan sun yanka tare da harbe mutane da suka hada da maza da mata sakataren gwamnatin jihar niger ahmad ibrahim ya tabbatar da wannan labari dangane da kai harin da 'yan bindiga suka yi a waɗannan ƙauyuka uku da kuma kisan da suka yi wa mutane to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan hausa radio tehran thank you To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara ya kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun martanin da ya fara fitowa ne daga gwamnatin ƙasar Maroko kan matakin da ƙasar Faransa ta ɗauka na tsaurara matakan ba da izinin takardar shiga shiga ƙasarta wato biza ga 'yan kasar ta maroko gami da kasashen algeria da tunisia da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin faransa ta tsaurara matakan ba da takardar izinin shiga ƙasarta ga 'yan ƙasashen morocco algeria da tunisia wannan mataki da mahukuntan faransa suka ɗauka yana matsayin mayar da martani ne kan matakin da ƙananan ofishoshin ƙasashen uku suka ɗauka na kin ba da takardar izini ga baƙin hauren su. da suke kasar faransa domin komawa kasarsu kamar yadda mai magana da yawon gwamnatin faransa gabriel attel ya bayyana gabriel attel ya jaddada cewa wannan mataki ya zame dole kasar faransa ta dauka saboda kasashen uku sun ki daukan matakin shirin dawo da 'yan kasashen su gida da suke zaune a faransa kuma faransa ba ta amince da ci gaba da zaman su a kasar ta ba a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar maroko nasir borita ya bayyana cewa babu wata hujja ko dalili da kasar faransa za ta fake da su wajen tsaurara matakan bada izinin shiga kasarta ga 'yan kasar maroko ko sauran takwarorinta na kasashen algeria da turusiya kuma sabon matakin baya daga cikin dokokin hana yawaitar kwararar bakin haure zuwa cikin kasar faransa ministan harkokin wajen kasar maroko nasir borita ya jaddada cewa ƙasarsa za ta bi kadin wannan batu ta hanyar tuntuɓar mahukuntan faransa kafar watsa labaran faransa ta watsa rahoton cewa kotu a faransa ta zartar da hukuncin tilastawa 'yan ƙasar algeria 7,731 barin tsibirin ƙasar faransa biyu daga watan janairun wannan shekara ta 2021 zuwa watan yulin wannan shekara amma mutane 22 'yan ƙasar algeria ne kawai suka koma ƙasarsu ta gado a cewar gwamnatin faransa kasar algeria tana daga cikin kasashe uku da ta ki gabatar da takardar izinin komawar 'yan kasarta zuwa kasarsu ta gado kuma rashin gabatar da takardar ba zai ba da dama a doka ba wajen koran bakin haure daga faransa kafar watsa labaran ta kara da cewa bayan mahukuntan faransa sun ɗauki hanyoyi da yawa don warware lamarin misalin tattaunawa da gabatar da taimako ga kasashen domin raya ƙasa a ƙarshe sun ɗauki matsayin yin barazana a matsayin mafita musamman ɗorawa ƙasashen takunkumi matsalar farko da ta kunno kai tsakanin ƙasar faransa da ƙasashen uku musamman ƙasar maroko kan batun koren bakin da ake son dawowarsu kasar su ta gado ita ce matsalar ƙasashen uku na wajabcin gudanar da gwajin cutar corona ga bakin haure tun daga ƙasar faransa kafin a ba su takardar izinin dawowa gida daga faransa amma da dukkan alamu gwamnatin faransa ta biye wa ra'ayin bakin hauren na kin gudanar da gwajin saboda ba dole ba ne a dokokin kasar faransa kan wannan batu abokin aikinmu awal kunya ya zanta da wani masanin harkokin kasar faransa kasim isa jami'i a kungiyar farar hula a jamhuriyar niger don jin dalilin bullar wannan dambaruwar siyasa tsakanin kasashen afirka uku da kasar faransa So eh, wannan magana duk wanda shi ba ya san ba ta da kai ba da kawa ba haushe ke cewa ba ta da uwa da uba domin ba zai yi ba mutanen da suke can a cikin zaman gudun hijira shi a yi hijira in ka ji mutum ya yi ta a sassa da yi saboda masu mulkin duniya ta riga ta keɓe ayoyin duka iri-iri wanda ake ba mutum yancin zaman hijira gudanar da gwajin cutar corona a kasan faransa ba dole ba ne amma kana ganin kamar faransa ta kamo hanyar warware wannan matsala ta bakin haure ɗaukan matakin kakaba takunkumi akan kasashen da faransa ta yi tana ganin kamar zai tursasa wa su bakin hauren gudanar da gwajin cutar corona guda ina ganin wannan abubuwa abu na gaskiya idan aka gaye shi ana neman kwanci hankali a duniya masu da ta sai akwai tsari akwai kungiyoyi iri-iri da ya kamata su yi zama na irin wannan magunguna su cike su sai corona ciwo ne ya yadu a duniya amma nan kasar sai wannan namu na kasa da sahara da sauransu har ma kamar su a tunisia da maroko da sauransu abun yana dan kamari amma da sauki to dole ne ko yau idan aka kawo zancen kiwon lafiya da bincike bisa wannan ya kamata mutane su tsananta saboda ba a san irin yadda eh, wata abubuwa za su yi abubuwa bisa ga ƙasa ta yi masu ƙananan hali kamar irin irin na ganin zabuka sun karatu a kasan faransa shin wannan shiri na gwamnatin faransa na rage bakin haure daga kasanta zai cimma buri kuwa. yanzu idan aka duba in aka yi yanzu wannan kasashen su ma da suke so su ɗauki matakai hana ma kasance kamar su faransa su ma na mutane su shigo a cikin kasancen su ai ina ganin abin eh, ciko zai biyo gyartan shi ba haushi to dole kenan wato abin ba zai tasiri ba kuma ka san eh, shekaru da dama wannan matakai tsakanin faransa da algeria tsakanin faransa da kamar kasance su maroko bisa ga zantuka iri-iri na abunan kasance da ya shafi su na siyasa an sha a yi niyya za a ɗauki wannan matakai amma abin da taɓa tasiri ba to ko yanzu babu da zaton wannan abun har yanzu sai a diba dai a sulhun da tun ana na ana dibin yadda za a shirya wannan duniya a samu kwanciyar hankali eh ni dai ga na ra'ayi na ganin wannan abin ba zai tafi ba to wani matakai ya kamata kasashen turai su dauka musamman kasar faransa saboda ganin sun shawo kan kwararren bakin haure zuwa kasashen su to wannan bakin haure kasan yanzu muna gani ai afghanistan kowa ya ga abin da ya faru da wani abu ya that's one of the abin kuma zai sa su kansu a musu da musu wato ina ga ya kamata a kiyaye masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin tare da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu na ƙarshe mun fara ba da ƙisar annabi Sulaiman salam ɗan annabi Dawuda salam inda muka bayyana cewa Allah ta'ala ya yi masa nimomi da dama daga cikinsu ya hori masa aljannu da wasu dabbobi kamar tsuntsaye da sauransu da idan allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau za mu yi magana dangane da jarabawan da Allah ta'ala ya yi wa annabi Sulaiman salam wanda kuma shine wata rana annabi Sulaiman salam ya ce a cikin ransa zai nemi haihuwa da matansa don su haifa masa ‘ya'ya wa'anda za su taimaka masa a manufofinsa na tabbatar da adalci a yankunan duniya da ke ƙarƙashin ikonsa amma ya manta ya faɗi insha Allah wato da yadda Allah sai hakan bai samu ba sai ɗaya daga cikin matan ta yi ɓari sai aka jefa masa gawar barin da ta yi a kujerarsa na mulki daga nan sai ya fahimci hakan ya kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan labarin ya zo cikin alburani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa kuma lailai hakika mun fitini Suleiman. kuma muka jefa wani jikin mutum a kan karagarsa sa'an nan ya mayar da al'amari zuwa gare mu ya ce ya ubangiji na ka gafarta mini kuma ka bani mulki wanda baya kamata ga kowa daga bayana lallai kai kai ne mai yawan kyauta cikin suratu swad aya ta 34 zuwa 35 a nan a ganin malaman tafsiri annabi suleiman salam bai yi laifi ba sai dai ya bar abin da ake cewa barin abin da ya fi don annabawan allah tsarkakakku ne a wajen allah ba sa saba masa amma wasu kisoshi wanda ake dangantawa ga annabawan Allah manya-manya wanda suke cikin littafin Talmud wato tafsirin Yahudawa na Ataura ba gaskiya ba ne don farko sun saba wa abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma sannan ba su dace da wani daga cikin annabawan Allah ba daga cikin tatsuniyoyin da aka kawo dangane da wannan ƙasar akwai wai annabi suleiman alaihissalam ya yada zobensa sai wani daga cikin aljannu ya gano zoben sai ya je haukan kujerar sarauta annabi suleiman alaihissalam na mulki ya yi ta iko da daularsa har na kwanaki arba'in daga baya dai allah ta'ala ya hore masa iska wacce take ɗaukarsa da kuma ma'aikatansa ko kuma ya aike ta zuwa wurare masu nesa tare da umarninsa kamar yadda alkur'ani mai girma yake cewa saboda haka muka hore masa iska tana gudu da umarninsa tana tashi da sauƙi inda ya nufa cikin suratu sa'ad aya ta 36 banda haka allah ta'ala ya hore masa shaidanu wa'anda suke yi masa manya-manyan ayyuka na gina gidaje ko gadaje ko hanyoyi da sauransu a duk lokacin da ya umarce su da yin hakan wasu aljannun kuma suna nutsewa cikin teku suna fitar masa da arzikin da ke cikin teku na lu'ulu'u da sauransu kuma duk wanda ya saba umarninsa daga cikinsu yakan sanya shi cikin maruruwa ya ɗaure shi amma ta yaya annabi suleiman a.s. yake amfani da iska don kaiwa da komowa cikin masarautarsa a duk lokacin da ya ga dama wannan shine ba mu sani ba sai dai ya kamata mu san dukkanin wa'annan abubuwa waɗanda allah ta'ala ya hore wa annabi suleiman alaihissalam mu'ujizoji ne a wajensa wanda suke keta al'ada a wata ayar allah ta'ala yana cewa kuma ga suleiman mun hore masa iska tafiyarta ta safiya daidai da wata kuma ta maraice daidai da wata kuma daga aljannu muka hore masa wanda ke aiki a gaba gare shi ta izinin ubangijinsa wanda ya karkata daga cikinsu daga umarninmu sai mu ɗanɗana masa daga azabar sa'ir cikin suratu saba'a ta sha biyu har ila yau a wasu ayoyin an kawo cewa aljannu suna gina masa tukwane manya-manya na dafa abinci gwargwadon yawan sojojinsa sukan gina masa duk abin da yake so masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan za mu dasa sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. don su kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barka mu da haka kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke yin dubi ka harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan binin Tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan zaukacin tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki daga littafin tasar hukuk na imam zinul abidi na dan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan shirin yau wannan zai ci gaba ne akan haƙƙin tattalin arziki da zai fara da haƙƙin abokin hada jari in malam ya shirya bismillah a'uzubillahi billahi samil alim min rashim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci yan uwar imani masu jin mu da shwararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanda yau da ikon Allah za mu shiga kuma za mu fara da hukuku iktisadiyya wanda haƙƙi na farko da za mu shiga a ciki haƙƙu shari. Maulana Ali Zain Abidina alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙu shari fa in gaba ka faitahu wa in hadara sawaitahu wala ta'zim ala hukmika duna hukmi wala ta'mal bi ra'yika duna munazaratihi wa tahfaz alaihi malahu wa tanfi anfi khiyanatahu fima azza hana fa ina ho balagana na yadda lalata sharikai ni malam ya ta hawana wala kowata illa billa. maulana aliyu zainu Abidina na alaihi ya ke cewa haƙƙin wanda kuka haɗa jari wanda kuka haɗa kuɗi don kuku buɗe kamfani haƙƙin wanda da kai da shi kuka haɗa dukiyarku don ku sarrafata. ya ce haƙƙin da ya rataya a wuyan kanashi shine idan yana nan to duk abun da za ku yi ku yi tare idan baya nan ka zame masa madadinsa kenan ka wakilce shi sannan ya zan ba za ka yanke wani lamari ba za ka ɗauki wani mataki a cikin sha'anin wannan dukiya ba tare da shawararsa ba ba za ka aikata wani abu a ra'ayinka kai kaɗai ba tare da kaji shi ma nene manufarsa ko mai menene fahimtarsa akan wannan lamarin ka kiyaye masa haƙƙinsa shi ma ya kiyaye mana kanaka kai iya ƙoƙarinka kar ka ha'ince shi saboda akwai ruwaya da ta zo daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa waɗanda suka haɗa jari don su yi kasuwa to suna tare da taimakon Allah abun nufi Allah zai taimake su waɗanda suka haɗa jari don su yi sana'a don su yi kasuwa da shi taimakon Allah yana tare da su matuƙar ba su ha'inci junansu ba matukar ba su ha'inci junansu ba kinan abinda za mu fahimta a nan shari'a ta addinin musulunci ko kuma in ce koyarwa ta addinin musulunci ta gina al'umma ta ɗora al'umma ta yanda za a yi tattalin dukiya ta ɗora al'umma ta inda za a samu haɓakar tattalin arziki wa na nashruruhil amana bai na sharikai ne ta inda za a samu ƙarfin arfafar amintaka amince ma juna tsakanin ka kai da wanda kuka haɗa jari da shi wanda aka gindaya waɗannan sharuɗa cewa walaisa li kulli wahidin minkuma al-istibdad fi tasarruf fil mal min duna izni sahibihi ku biyu kuka haɗa jari kuka buɗe kasuwanci ko ku uku ko ku fudu ko ku biyar daidai dai adadin da kuka haɗa da kuma irin ƙarfin abin da kowa ya kawo yawan abin da kowa ya kawo to akwai haƙƙi da ya rataya ƙa'ida da ta zama zaunanniya dole a kiyaye wani a cikinku ba zai ta gaban kansa ba a cikin sha'anin tafiyar da wannan jari tafiyar da wannan dukiya ba wanda aka ba damar ya yi ta gaban kansa dole sai an zauna an tattauna an samu amincewar kowa dole sai an samu taimakon fahimtar kowa da haɗin kai. masauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan haƙƙin wanda ku haɗa jari da shi da fatan iyali suna amfana da wannan shirin ma alaihi وإنما fi أن يستشيره في جميع شؤون min albai wa naqli wa وغير zali wanda kuka haɗa jari tare da shi ka ne haƙƙin sani da ya rataya a wuyanka ya zama dukkan wani abun da za ka yi sai ka shawarce shi dukkan wani abun da za a yi sai da shawara kaya ne ga su an haɗa nawa za a sayar ya za a kasa riban sannan kuma nawa za a kashe a wajen dakon kayan nawa za a biya ma'aikata wannan duk wani al'amari ne wanda ya zama wajib dole haƙƙin wanda yake da jari tare da kai ya san duk abin da ake ba a baka damar kai kaɗai kai ta gaban kanka ba kama anna ala kullum minhuma alƙiyam bi hifzil mal wajibinka ne kai iya ƙoƙarinka wajen tsare wannan dukiyar ka ta wajibinka ne kai iya ƙoƙarinka wajen tattalin wannan dukiyar don ta ci gaba shi ma wancan wajibi ne a kansa wajibi ne kai iya ƙoƙarinka ya zamo baka ha'inci wanda kuka haɗa jari da shi ba wajibi ne kai iya ƙoƙarinka ya zamo ka riƙe masa amanar dukiya da kuka haɗa shi ma wajibinsa ne ya kiyaye wannan wa in farata ahaduhuma fihi fayatarattabu alaihi alhukmu takalifi wa huwa idan aka ce kai da wane kun haɗa jari kun buɗe kamfani. wajibi ne ya zama komai za a yi a yi shi da shawaran juna. Komi za a tafiyar a tafiyar da shi da shawaran juna da amincewan juna da yardan juna. Sannan kuma wajibi ne dole ne tilas ne a kiyaye amana. Wajibi ne tsakaninku da juna ku zama masu tattalin dukiyar. wajibi ne tsakaninku da juna ku zama masu fafitikar ganin dukiyar ta ci gaba wajibinku ne tsakaninku da junanku ku kauce ma duk abin da zai iya kawo koma baya a wannan dukiya idan kuma ɗai daga cikinku ku da kuka haɗa jari ya yi sakaci ya aikata abin da bai kamata ba a wannan dukiya har ya jayi wata asara to za a lura masa hukunci wanda ake kiransa hukumu taklifi shine ya dora masa biyan wannan ko kuma a yanke masa hukuncin da ya dace na cewa wannan wani laifinka ne kai ne kai yi kaza kai ne ka aikata kaza wanda shi ya jawo mana wannan matsala bil idafati ila hukumin wada'i sannan a ƙara masa da hukunci zaunanne shine ramka rama asarar da wannan sakaci nashi ya jayo a wannan dukiya dole ne saboda shi ya shayo matsalar yan uwana masu girma da a ce masu haɗa jari su yi kasuwanci suna kiyaye irin wannan ƙa'idodi da musulunci ya koyar da mu da duniya ta zauna lafiya da an samu haɓakar tattalin arziki sannan kuma da an samu amince ma juna cikakke kowa shi yarda da juna to ga shi ma dai ya saki jiki da bayani dai kuma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasan nijar da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bar allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awal kun da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki akan al'amuran da suka shafi batutuwan ta fuskoki daban-daban a cikin shirin namu yau da allah za mu yi dubi ne dangane da tattaunawar haɗin gwiwa a tsakanin amurka da rasha dangane da makomar lamura yankin gabas ta tsakiya da kuma yankuna na kudancin nahiyar asiya kuma yadda ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban a siyasance kuma ta fuskar tsaro wannan dai shine abinda shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. a cikin watan yulin wannan shekara ta 2021 ne dai shugabannin kasashen rasha vladimir putin da kuma shugaban kasar amurka joe biden suka gudanar da wata tattaunawa ta musamman a birnin geneva na kasar austria inda suka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke da sabanin mahanga ta siyasa ko ta tsaro a kansu babban abin da ya fi ɗaukar hankali a tattaunawar ta wakana a tsakanin joe biden da kuma vladimir putin a birnin na geneva shine batun ƙasar syria da kuma yadda bangarorin amurka da rasha za su yi aiki tare wajen tunkarar matsalar ƙasar ta syria da kuma yadda za a shawo kan lamarin ta yadda hakan ba zai cutar da bangarorin guda biyu ba shugabannin kasashen guda biyu dai sun tattauna a kan yadda za su yi aiki tare da kuma yadda za su bayar da gudunmuwa daga dukkanin bangarori na tsaro ta yadda hakan zai bayar da damar wanzuwar daula a ƙasar syria maimakon bayar da dama ga 'yan ta'adda su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar wanda wannan dama mahanga ce ta joe biden tun lokacin yana mataimakin tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama inda ke ganin cewa bai kamata a bar 'yan ta'adda su mame ƙasar syria tare da shimfiɗa ikonsu ba duk da cewa a lokaci guda yana ganin cewa zama wajibi a ɗauki dukkanin matakai na takura wa gwamnatin ƙasar ta siriya ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad baya ga haka kuma a tattaunawa da na a tsakanin shugabannin na amurka da rasha sun tattauna batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma siyasar yankin da yadda za su yi aiki tare a wannan fage kamar da kuma suka tattauna batun ƙasar libya yadda za su iya yin aiki shima a wannan bangare ta yadda za a iya kafa gwamnati a kasar libya wadda za ta hada dukkanin bangarori da kuma tabbatar da cewa kasar ta fita daga halin da ta fada a ciki wanda suke kallon barin kasar libya a cikin irin wannan yanayi to zai cutar da maslahar dukkanin bangarorin guda biyu musamman ma dai batun ayyukan tsaro da suka shafi yankin tekun mediterranean wanda amurka da rasha dukkaninsu suna da maslaha a cikin wannan teku wanda kuma duk wata matsala da za a iya samu a ƙasar libya za ta yi tasiri a kan al'amuran zirga-zirga a cikin tekun na mediterranean baya ga kuma sun tattauna batun ƙasar iran wanda kuma dukkanin ɓangaren biyu suna da mabambantar ra'ayoyi dangane da ƙasar iran domin kowa ƙasar amurka ƙasa ce wadda take da ra'ayinta dangane da ƙasar iran tun bayan juyin juhalin da ya wakana a ƙasar iran ɗin wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 ana zaman doya da manja tsakanin iran da kasar ta amurka yayin da ita kuma kasar rasha take da kyakkyawar alaka da kasar ta iran tun daga lokacin da joe biden da ya karbi mulkin kasar amurka bai ɓoye wa kowa manufarsu ba na cewa tabbas zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan kamar da kuma tun daga wancan lokacin ya shata lokaci na cewa zuwa watan satumban wannan shekara zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan bisa dalilai da dama daga cikin dalilan da ya bar kuwa har da cewa kasar amurka tana kashe makudan kudade a kasar ta afghanistan tsawon shekarun da amurka ta dauka a kasar ta afghanistan ya cancanci ta janye domin yin amfani da kudaden da ke kashewa wajen yi wa al'ummar amurka ayyuka na cikin gida kamar yadda ya bayyana kuma kisan sojojin amurka da aka yi cikin tsawon waɗannan shekaru ba abu ne mai daɗi ga ƙasar amurka ba sannan kuma joe biden ya bayyana aniyarsa ta cewa rage sojojin ƙasar amurka a yankin gabas ta tsakiya yana ɗaya daga cikin manufofin siyasarsa domin kuwa kashe kuɗin da amurka take yi a su ba da bambanci da kashe kuɗin da take yi a kan sojojin ƙasar da suke ƙasar afghanistan janyewa daga ƙasar afghanistan da ƙasar amurka ta yi ko shaka babu ya sanya fargaba da tsoro a cikin zukatan shugabannin kasashen larabawa waɗanda suka dogara da amurka zaton cewa za ta ba su kariya bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da ƙawancin da ke tsakaninsu da ƙasar ta amurka musamman ma dai ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka haɗa da saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain qatar oman kuwait da dai sauransu sannan kuma wannan ya sanya a halin yanzu suna tunanin cewa babu tabbaci akan ko amurka za ta iya ba su kariya bisa la'akari da yadda kasar amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a kasar afghanistan da sunan wasu aika na musamman amma kuma a lokaci guda ta janye ba tare da ta cika dukkanin alkawalan da ta dauka na ta kasar ta afghanistan ba wannan ne babban tilin da ya sanya ministocin harkokin wajen kasashen larabawa na yankin tekun fasha wato saudiya qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain oman da kuma kuwait suka yi ganawa ta musamman a gefen zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka tare da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken kamar da kuma a gefe guda suka tattauna da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov babban abin da tattaunawar ta kunsa dai shine yadda za su samu tabbaci daga dukkanin ƙasashen biyu na amurka da rasha dangane da makomarsu a yankin gabas ta tsakiya musamman ma yadda suka kasance sun dogara ne ka a kan kasar amurka wanda kuma a halin yanzu suke ganin take-taken kasar ta amurka ba abu ne wanda za a iya samun tabbaci a kansa ba irin waɗannan matakai na gwamnatin amurka ya sanya kasar ta syria ta fara komawa zuwa ga matsayinta na baya wanda kasashen larabawan da kuma kasashen turawa suka haramta mata inda yanzu haka wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fashon da suka hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain suka koma zuwa ga kasar ta syria inda tuni suka buɗe ofisoshin jakadancinsu kamar yadda ita ma kanta kasar saudiya wadda ta taka gagarumin rawa wajen ɗaukar nauyin aikan ta'addanci da kuma kwaso 'yan ta'adda da kasashen duniya da sunan jihadi a syria ita ma yanzu haka ta koma zuwa ga kasar ta syria da kuwa a kwanakin baya ministan ayyukan leƙen asiri na ƙasar ta saudiya ya ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'ai na gwamnatin ƙasar ta siriya kamar yadda yanzu haka kuma akwai tattaunawa take gudana a ƙarƙashin ƙasa a tsakanin ɓangarorin guda biyu baya ga kuma ƙasar jordan wadda ita ma ta taka gagarumin marawa wajen cutar da kasar ta syria wadda aka yi amfani da ita wajen shigar da dubban ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake kwasuwa da kasashen duniya zuwa cikin kasar ta syria domin wargaza ƙasar a halin yanzu gwamnatin kasar ta jordan ta mayar da kyakkyawar alakar ta da hulɗoɗinta tare da kasar syria da kuwa a cikin wannan mako wasu daga cikin ministocin kasar ta jordan sun ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta syria baya ga haka kuma irin wannan matsayar ta amurka ta sanya kasar saudiya ta sake dawowa domin zama kan tebur tare da kasar iran domin warware matsalolin su waɗanda suke fama da su tsawon shekaru na rashin fahimtar juna musamman ma dangane da batutuwa da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya wanda kasar ta iran ta sha nana ta kira ga kasar ta saudiya tsawon shekaru domin gudanar da irin wannan zama lamarin da bai yiwu ba baya ga kuma irin salon siyasar gwamnatin joe biden din ce ta sanya alatilas gwamnatocin kasashen saudiya da masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain waɗanda suka cewa ƙasar qatar kuma suka kakaba mata takunkumi na tattalin arziki a halin yanzu suka dawo suka nemi ƙasar ta qatar suka sulhunta da ita siyasar joe biden ta janye sojojin amurka daga ƙasashe ko kuma rage yawansu siyasa ce wadda ta ginu akan mahangan nan ta yaƙi daga nesa inda joe biden yake kalin cewa yin amfani da na'urori na zamani waɗanda za su iya sarrafa makamai daga nesa ita ce hanya mafi dacewa a halin yanzu amurka ta yi amfani da ita maimakon jibge sojoji da kuma kashe dubban biliyon daloli wajen gudanar da ayyukan soji a cikin wasu ƙasashe kamar yadda tun kafin wannan lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauki irin wannan salo a ƙasar pakistan da kuma ƙasar yaman inda takan yi amfani da jirage marasa mutuki wajen kaddamar da hare a kan waɗanda take kira 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashe sakamakon hakan wannan ya sa ƙasar rasha ta ƙarfafa batun sake gina ƙasar syria inda a cikin wannan ɗan lokutan ne ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha ya ziyarci ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin tattaunawa da su akan yadda za a yi aiki tare wajen sake gina ƙasar syria wadda ayyukan ta'addanci na 'yan ta'adda suka rusa a ƙasar a cikin tsawon shekaru goma da suka gabata inda kuma ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna bayar da cikakken haɗin kai ga gwamnatin ƙasar ta rasha wajen tabbatar da wannan manufa a nasa ɓangaren joe biden a cikin irin salon siyasar tasa yana ɗaukar matakai na sassauta takunkumai waɗanda gwamnatin ƙasar amurka ta ƙaƙabawa ƙasar syria masu tsanani tare da mayar da ita saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa inda za haka gwamnatin joe biden ta amincewa gwamnatin ƙasar ta syria ta zama bangare na yarjejeniyar nan ta fitar da iskar gas na ƙasar masar zuwa ƙasar jordan wanda za a yi amfani da bututun da ya ratso cikin ƙasar syria zuwa ƙasar lebanon wanda kuma gwamnatin ƙasar ta syria ta amince da hakan game da kuma gwamnatin joe biden ta bayar da dama domin gwamnatin kasar syria ta samu damar yin allurar rigakafin cutar corona ga 'yan kasar sannan kuma gwamnatin kasar amurka ta bayar da dama domin tattaunawa da 'yan ta'adda waɗanda suke rike da wasu yankuna a cikin gundumar dar'a ta kasar ta syria inda aka mai yarjejeniya tsakanin 'yan ta'addan da kuma gwamnatin syria game da gwamnatin kasar rasha inda yanzu haka yankunan da suke karkashin 'yan ta'adda a cikin gundumar dar'a sun koma karkashin ikon gwamnatin syria baya ga kuma yankuna da ke iyakokin jordan da ƙasar syria waɗanda 'yan ta'adda suka baje kolin su a yankunan dukkan yankunan yanzu sun dawo ƙarƙashin ikon gwamnatin syria wanda hakan ya sa a halin yanzu dukkanin iyakoki da kuma mashigai na ƙasar syria da jordan an buɗe su kuma ana ci gaba da hada-hada da sufuri a tsakanin ƙasashen biyu dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a baya bayan nan sun bai wa ƙasar ta siriya damar komawa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa inda a cikin wannan makon ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi ganawa ta musamman da ministocin harkokin wajen ƙasashen masar tunisia palestine murtaniya oman jordan da kuma iraki a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york da dama daga cikin masana dai sun imanin cewa ko shakka babu rasha za ta yi amfani da wannan damar ta janye wasu sojojin amurka ko kuma rage yawan su daga cikin wasu ƙasashe musamman ma a afghanistan da kuma yankin gabas ta tsakiya wajen kutsawa to amma dai salon da rasha za ta yi amfani da shi shine ba salo ne na jibge sojojinta ba illa salo na yin amfani da wannan damar domin samun dama ta saka hannayen jari da kuma jawo kamfanoni waɗanda za su saka hannayen jari a cikin ƙasarta. ziyarar da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya kai a wannan laraba da ta gabata a birnin sochi na ƙasar rasha tare da tattaunawa da shugaba putin tana ɗaya daga cikin masomin cimma waɗannan yarjini da ake ganin cewa za su baiwa ƙasar ta siriya damar dawowa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma baiwa sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya damar tattaunawa da sauran bangorin da ba su ga maciji da juna da su musamman kasar iran da kuma ita kanta kasar turkiya kamar da kuma kasar iraki a halin yanzu sakamakon irin matakan da kasar amurka ta dauka ya sanya kasar irakin ita ma ta dawo ana damawa da ita a dukkanin bangarori na siyasar kasa da kasa wanda kuma ko shaka babu hakan zai baiwa kasashe irin su rasha damar shimfiɗa ikon su a yankuna daban-daban waɗanda ƙasar amurka ta janye daga cikinsu ko kuma ta nuna gazawa ta fuskar tsaro ko siyasa ta jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar riske ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amintun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A ƙasar Qatar an gudanar da zaben 'yan majalisa karan farko a tarihin ƙasar. Rundunar sojin sama ta ƙasar Iran ta ƙaddamar da sabbin na'urorin rada na kariya samfurin Hormuz a najeriya kuwa 'yan bindiga sun sace babban sakataren ma'aikatar sufuri a jihar neja To masu mu ina ga kuma da wannan ne mu kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalabon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman ka tsina da karanto mana labaran duniyar ni Hassan barka da na kasance da kuwar zuwa wani lokaci ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Mm-hmm.